أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تفيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللجن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيب وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 17 ga watan 6 shekara sha. bakwai a wannan masallaci na mus'abu bin umair a wannan layi na samarot a gidan alhaji bello gwiwa a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tasfirin alkur'ani jiya mun faro bayani karkashin wato innan lazina kafaru a وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا ko to kamar ina ganin akwai tambaya ba ɗaya da ya kamata mu karanta da kuma bashin wasu tambayoyi guda biyu da ya kamata mu amsa abubuwa ne suke yawa sai an mana hakuri a karamar kalla ba shi Allah su fikin ta ciki ke wannan malam don Allah ina tambaya tambaya ne akan malam don Allah ina tambaya bayani akan siffar jam'in mata idan ɗaya daga cikinsu za ta ba su sallah sannan kuma ita ma za ta karanta karatun sallah a bayyane ne ko kuma za ta asirce kuma lokaci ɗaya za su riƙa yin sujada da rukun tare da lokaci ɗaya wato yana magana abin da ya shafi na farko tukunna ya halatta mace ce mata ‘yan uwanta limanci yana ganin kamar ita ce kadiyar ku sannan yayi kamata a ce mata suna yin sahu sannan yayin da mace take ma mata ‘yan uwanta limanci wato idan za ta iya bayyana karatun ko ba za ta iya ba idan an zo kuma wajen yin ruku'u da sujjada da tsaguwa duk gabaki ɗaya ya kamata su yi ko ko a'a dole ita da ita ce limamiya sai dai a jira ta sai ta fara yi tukunna sannan za su na farko da ya halatta mace ce limanci ga mata 'yan uwanta hadisi yana nan a cikin bulugul mara akwai ummu waraka annabi ne na ta limanci an gane na biyu mata idan mace za ta yi limanci ba shiga gaba take ba kamar yadda namiji liman yake a tsakiya take tsayawa a sabu ta limanci sannan tun da annabi ya ce inna ma ju'ila imamu an sanya liman ne litaktadu bihi to tun da ita ma limamu ya ce dole ce, koyi da ita ta hanyar a jira sai ta yi ruku'u sannan za a yi sai ta dago sannan za a yi sannan za a dago sannan abu na hudu ya halatta mace ta bayyana karatu isu isu musamman ma mata ne ko da ba mata ne? ba laifi mace za ta iya bayyana karatu maganar da ake cewa maryacin mace al'aura ta in ya zamanto za ta yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji to nan ne matsala ta kishe sa Allah yake ce musu wato ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in taqaytunna fala taqra'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan to in magana ce sannan ne za su yi normal wannan ba wani ainihin wato a bakar ko malam mai risala da yana maganan bayyana karatun mace cewa wani mar'atu dunar rajir mace za ta daga amma dai daga muryar ta wajen karatu bai kamata ya kai na namiji ba amma bai ce ba za a daga muryar ga baki ɗaya ba wannan shine wallahu a'lamu Allah shine mafi sani أكرمك الله بسم الله إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Sai jiya mun fara bayani a kan faɗin Allah Ta'ala da ya ce wa iskulnadal mala'ikaci su duli, Adama. Ka tuna lokacin da muka ce mala'iku su jada ga Annabi Adamu fasahadu. Duk suka bi umarnin Allah illa Iblisa, sai Iblis. A ba haiyaki, wasu takbara ya yi girman kai mai tsanani. wa kana min ne sai iblis ya kasance daga cikin kafirai wanda suka yi musu musun da ya kafirta su da Allah subhanahu jiya mun fara bayani akan girman kai mun faɗa abubuwa guda uku akwai girman kai da yake da alaƙa da Allah subhanahu wata'ala wanda wasu girman kansu yakan kai har su fi ƙarfin ma ba za su bauta ma Allah akwai girman kai wanda ake yi wa manzannin Allah wanda irin su fir'auna auna da hamana da karuna duk suka yi da mutanen makka sannan akwai girman kai da mutum zai dinga wa mutane yan uwan shi ta hanyar nuna musu cewa shi Allah subhanahu wata'ala ya masa matsayi sama da ainihin wato nasu domin idan kana mu'amala da mutane zaka ga akwai mutumin da kwata-kwata bai san kima dan adam ba maganan wai takalimi da Allah subhanahu ta'ala ya ce walaƙar karramna bani adama shi wannan bai san kimar mutane ba ko kusa ko nesa saboda kawai yana ganin Allah subhanahu Ta'ala ya bashi wani matsayi to wannan ba daidai ba ne ɗaya daga cikin matsaloli da girman kai yake da shi wato sababi ne da yake tawa duk abin da Allah ya bujiro da shi a matsayin doka to girman kai yana sa mutum ba zai iya karɓar shi ba yanzu a wannan ayar da Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa da ya ƙi yin sujjada mai yasa ya ƙi yin sujjada girman kai ne yasa ya ƙi shi yasa Allah ta'ala ya ce wala qad atayna Musa mun ba annabi Musa alkitaba mun ba shi littafi wa qaffayna min ba'dihi bir rusul sannan muka bibiyo da manzanni suka ci gaba da zuwa bayan annabi Musa Allah ya ce wa atayna Isa ibn Maryam albayyinati muka ba annabi an Isa dan Maryam hujjoji sannan wa ayyadnahu bi ruhul kudus muka karfafe shi da ruhil kudus shine mala'ika jibril Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku daga wajen Allah bi ma la tahawa anfusukum da abin da ranku ba ta so me yake faruwa Allah ya ce istakbartu sai ku yi girman kai girman kirki sai ya dawo farikan kazzabtum wa farikan taktum wani bangaren su ta annabin girman kai ne ya ja wani bangaren ma su iya kama annabin Allah su kashe ɗaya daga cikin matsalar da girman kai take da shi kenan Allah ya tsara faɗa ya ce wala na akhadna ala fir'auna bisini mun kama mutanen fir'auna da shekaru na fari wa naqasin min as-samarati sannan muka jarrabe su da tauyewan ainihin wato arziki ta bangaren abin da suke ci me yasa muka yi masa haka Allah ya ce la'allahum yatazakkarun ko la'allahum yadhakkarun ko sa yi tunani su dawo su ba Allah sai ya ce fa'arsan na alaihim tufana sai muka tura musu tufana wal jarada muka jarrabe su da fari wal kummala ga kwarkwata wadda fadi'a ga kwaɗi waddama ga kuma jini Allah ya ce wa'annan duka ayatin mufassalat ayoyi ne da Allah subhanahu ala ya dinga turo musu su daki daki amma Allah ya ce me ya faru fastakbaru wa kanu qauman mujrimina duk da haka sai da suka yi girman kai Allah ya saboda mutane ne mujrimai to da haka mun faɗa a farko mun ce ɗaya daga cikin dalilin da yake sa ko qur'ani ake karantawa ko sunnar annabi Muhammad wallahi in mutum yana mutakabbiri babu yadda za a iya gane me ake karanta takabburanci to dan kana karatu Allah zai jarrabe ka za ka ga mutumin da ya kamata ka rena shi amma in kana neman karatu sai ka girmama shi saboda in Allah zai bada da falalarsa ai ba faɗa maka yake cewa ga inda ya saba saboda Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi yafi kowa sanin idan ya kamata ya dauki manzancin sai sa wasu ba abin da yasa suka ki annabin ba kenan suka samu matsala saboda suna ganin ya za Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi bai mutu ya ba mai ko sisi ba in haka ne da Allah yana so su ba ai kowa ya san gawa na babban mai kuɗi ne me yasa ba aiko shi ba gawa na babban mai kuɗi ne duk Allah ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko shi daga nan saka samu matsala wannan yana daga ciki shi yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka zo kana karanta musu mu sai ya ce walla mustakbira sai ka ga mutum ya juya baya yana mai girman kai ka ya yasma'aha kai ka ce sanda ake karanta ayoyin bai ji ba Allah ya ce ka annafi uzunaihi kai ka ce akwai wata toshiya da aka zo aka sa a cikin kunnansa kuma ba wata toshiya girman kai ne na haka sai Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara cewa lalle azaba mai radadi tana jiransa to shi yasa a karatun dare da muka zo muna bayani mun faɗi abubuwa guda hudu ƙarƙashin an ya sudunan nasa alama atahumullahu min fadli ta ɗaya ɓangaren da ake gane ilimi yana da amfani abu hudu da ake gane ilimi ba shi da amfani to shi yasa malamai suka ce duk lokacin da ake so a yi intajin ɗalibai wanda za su amfanar da al'umma nan gaba to dole a yi ƙoƙari a gina su akan abubuwa guda goma sha ɗaya abu na farko malamin duk da yake so ya yi intajin ɗaliban da za su amfana su amfanar ta yi ƙoƙari ya gina son akan ikhlasul ilmi lillahi su koyi karatun dan Allah kuma su zai ta karantar da karatun dan Allah ba koyon karatu ba don cin din duniyar mutane karka yi haka kuma karka na karantar da ɗalibai ka nuna musu rashin sanin girman kowane malami sai kai kaɗai ne mai girma karka yi haka abu na biyu akwai silikul mu'allim gaskiyar malami karkara tara ɗalibai kana karantar da su ɗalibai daga ba su kansu su gano ai malam makaryaci kaga an samu mai an samu matsala shi yasa Allah madaukakin sarki ya sha faɗa ya nuna cewa dole ne a kasance tare da sahabbai dan su ne al'ummar da suka fi kowa gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya abdullahi bin salam ya ce lokacin da madina annabi ya zo ta girgiza mutane aka dinga tururuwa ga annabin allah ya zo ga annabi ya ce ina daga cikin wanda muka je na gan shi ya ce falamma ta bayyantu waje abu lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni ya ce ina kallon fuskarsa ya ce a rastu anna waje abu laisa da waje kaza ya ce ina kallon fuskar shi wallahi na gane wannan mutumin daga fuskar shi ma ba makarici ba daga kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku akwai mutabaqatul qawli wal amal kai kokari yayin da kake karantar da mutane a dinga samun mutabaqa tsakanin aiki da magana an sani in dai kai ba malami ba mala'ika bane ba annabi bane dole za a dinga samun sayyi'atu a tattare da kai to su kuma a wannan babu raguwar mutanen gari sai su tsoron Allah kar kana malamin addini mutane kuma suna mu'amalantar ka irin mu'amala ta annabi da mala'ika kar su maka haka duk mutumin da ake neman maki ɗari a jaraba amma idan ya zauna zai iya cin tamanin tamanin da biyar casa'in malamin in dai ba mugu ba ne bai kamata ya kayar da shi ba zai kayu ba zai kayu ba ko to a cikin mutane wanda ba annabawa ba ba za su wuce wannan matakin ba annabawa ne kaɗe suke kai wannan ɗari bisa ɗari to sai ka gan kana karantar da addini amma mutane na maka mu'amala ta dole sai ka zama annabi ko mala'ika a'a a kalli karantarwa ka idan abin da kake aiwatarwa na karantarwa kana da alheri kaso 80 cikin ɗari 80 da wani abu to dole ne mutane su yi maka uzuri wannan malamin kowa ya shi yi kokari a wajen karantarwa wannan ita ce ka'ida amma a samu karantarwarka daban aikin kuma daban ta akwai matsala shi yasa annabi shu'aibu ya faɗa wa mutanen shi yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba ina so bane in ce ko ku yi abu ni kuma in sake zagayo in yi abin da na hana ku ba shi bane manufata abu na hudu a samu al'adlu wal musawar wato adalci da daidaitawa tsakanin ɗalibai sanda ka tara su kowane mutum ka ajiye shi matsayin da yake sannan su ɗaliban su ji tsoron Allah matsayin ku ɗaya ba wane ba da wane kar ku maka ci irin yadda wane yake da matsayi a gurin malam sai ka zama haka ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen karatu ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a shekaru ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a kaza ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen sabiƙa wajen mu'amala da malam shi yasa cikin sahabban annabi Muhammad babu wani wanda yake iya kwatanta kan shi da sayyidi abubakar a wajen annabi muhammad akwai ran da saɓani aka samu da rashin fahimta tsakanin sayyidi abubakar da sayyidi na umar sai na abubakar ya bi sayyidi na umar har gida ya ba shi haƙuri kun san yadda sayyidi umar ne zafin ya yawa sai bai haƙura ba to da ya ba shi haƙuri bai haƙura ba sai hankalinsa ya tashi sai ya baro wani yi a umar sai taho wajen annabi annabi yana zaune hango shi ya ga gyautin da yake daure da shi yana cirewa yana fado ya ce wa sahabbai amma dai wancan amma sahibu kun fakar ga wancan abokin naku di yadda aka yi sun samu matsala da wani yana zuwa sai ya ce tsakanina da umar ɗan khattab wani abu ya faru na tsakani radiyallahu anhu ba Ba san faɗan babba da babba ne to ciyawa ce bawo ya ce idan toro da toro na faɗa to ciyawa ce take shan wahala yace na nemi ya haƙuri da ya haƙura ba shi yasa hankali na na tashi ya tashi na zo wajen ka yana faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace ya gafirullahu laka ya ababakar sai da ya faɗa su uku sai ya ce zauna don sai umar daga cewa ai bai dace ba babban mutum kamar abubakar ya masa abu kuma ya nemi ya yafe masa ya ki ya taso ya zo wajen manzan Allah tun daga nesa ya dinga ganin sako daga fuskar annabi cewa akwai matsala yana zuwa a ko ma bai yafe ba tunda annabi ya ce ya kafi rullahu laka ya ababakar ma an gama magana ba annabi ya kalli sai na umar ya ce masa kakkumanta wannan mutumin Allah ya aiko ni duk aka ce ƙarya nake amma shi yace gaskiya nake sai annabi ya kalli sayyidina Umar ce, yanzu ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba sai da annabi ya faɗa idan sayyidi Umar ya wani abu ya hada su da da sayyidina Abubakar ga irin matakin da annabi ya dauka inda yanzu annabi yana da rai wanda suke kallon sayyidi abubakar su faɗa mai magana banza da annabi yana nan wani mataki zai ɗauka kansu ne mai ma'aiki a ce allah ya tsine ma awwalu shi ne awwalu abubakar shi ne farkon azalimi ai allah ya kai mu bayan sallah zan dawo nan garin duk abin da muka faɗa na aƙidun shi'a a karatu to karar zan fito da su fili ga bidiyo ga komai malaman sun faɗa ga kuma littafi inda ɗan da ya isa ya musa ya musa ba ce ba a yi ba to kar ka zo ka ce ai dole ne yadda wani yake da matsayi a gurin malam kai ma a'a kowa a yi masa adalci a ajiye shi matsayin da yake su kuma ɗaliban su ji tsoron Allah kowa ya tsaya matsayin da yake an gane sannan abu na biyar shine akwai attakalli bi ko at bil akhlaq fadila malamin shi kan shi yi ƙoƙari ya yi kwalliya da ɗabi'u ababen yabo da kuma ɗabi'un da suke masu kyau domin ana cewa kama ya kunin marabbi haka za ya kunin marabba yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyyanta zai zama duk lokacin da ya zamanto malami ya ɗabi'antu da ɗabi'u na kirki to ɗaliban da yake tarbiya yayin da za su taso za su tashi da ɗabi'a mai kyau idan uslubi ne yake da shi na magana wajen sanya yawa da raddi da uslubi mai kyau to za ka ga suna ƙoƙarin in kuma usulubinsa ne zage kowa ne su ma suka taso haka za su zage kowa a gari ba haka ba ne haka ne to shi yasa ba a son irin wannan abu na shida Shi ne tawadu'ul mu'allim ana buƙatar kai kanka yayin da ka tara ɗalibai kana koyar da su ka zamanto mai tawadu ɗaya daga cikin manyan malaman da na yi karatu a gurinsu nake karatu a gurinsu akwai malam abubakar saminaka mutumin birnin kebe ne yana nan a cikin yahudi littafin ta ziyini waraqat da muke yi da azahar a wajen shi na koyi littafin duk inda ake malami a gidan karatu ya kai ka kosan mutumin da zan je gaban shi in zauna a yi kwana 28 talatin ina karatu ka kosan ya kai da a gidan karatu amma idan aka gama karatu muka jiro muna tafiya da shi ba ka iya gane waye malamin a cikin ga alimin dan arziki shi ne ba za ka iya ganewa ta saboda haka ba daidai ba ne malamai su dinga mu'amalantar ɗalibai kamar ta alkaliku da almakalu wani da ka gan shi yana tafiya in suka jero da ɗaliban sai kaga daga nesa sai ka gane bambancin wannan fa malam ne yake zuwa ragowar su ne ɗaliban ba haka ba ne to ana buƙatar malami ya zaman to mai tawadu tawadu'un ne zai sa yayin da shi ya yi tawadu ɗaliban da suke tasowa ƙarƙashin sai su koyi tawadu amma lokacin da ya zama mutakabbiri dan jiji da kai to duk kuma ɗaliban da ya taso ƙarƙashin shi ma haka zai zama ɗan jiji da kai da nuna isa sannan akwai abu na bakwai shine shaja'atul muallim ana buƙatar malami kar ya zama matsoraki. ka zama mai jarumta jarumtar ce za ta sa ɗaliban da za su taso a ƙarƙashinka su koyi jarumtar yanzu ta zuwa mun karanta da ku a cikin tazhilul waraqat ba a shehu abdullahi gwandi yana faɗa a kan sahabbai cewa rijalullahi ansarar rasuli huwa dirga musamma fa mu fa mu qata uru usul kufri qat'an bi asyafin ta'ul laha nasulu sahabbai a kankin kansu ai jarumtar da suka iya yi ba su iya yi ba sai da suka samu mai gidan da ya fi su jarumta ne duk wanda kake ganin gwarzo ne ya isa akwai wutar da in ta yi wuta sai ya dawo ya jingine da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakin hunaini da aka je aka samu matsala mafi yawanci suka gudu a rana ai annabi bai gudu ba sanda ake guduwa ya miki yace ana nabiyyu la kadhib anabu na abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ƙara za a ji a cikin garin madina sanda mutane za su tashi su fita su ga me ya faru shi har ya ji ya dubo ya ga me yake faruwa ya ku koma ba wani abu wata wani abu ne ko ai har na je na gama na dawo amma in ya zamanto ka dai ka shiga harkar da'awa kuma dama kai ma matsoraci ne ba shi kenan ba da zaran ran da aka firgita ka kai ka firgita kan kariya to ya kuma ɗaliban <laughs> da zaran ɗalibai sai ga an saka a baro ba dole kuwa ya kama gamansa ba Eh? ko kuwa daga ran da ɗalibai su ganka a baro kara maka ta bayyana a shi kenan aiki ya ganka ba ka san a najeriya kowane mujirimi mai laifi idan aka kama shi karanci za ka ga akan fashi a mota ne a ɗauke shi to amma shi wannan tun da akwai alhakin sahabbai Allah ba zai bari a mai wannan ba shi yasa ya fi karfin mota ta dauke ki sai dai baro to don haka kakka zama matsoraci shi yasa wannan harkar da kake gani muka shigo ta karantarwa to karka yi tsammanin cewa akwai wani abu da kake da shi na barazana da zaka yi ko mu juya daga inda muka fito bai wa. domin ai daga kashe malam jafar da malam albani ya kamata ka fahimci in akwai masu juya ya kamata a juya bai taɓa yiwa sa da ta sani cikin waƙen da yake ma malam jafar ya ce kan maratan a hayyata sunnata ahmadu ka dadda tulil jihar fina su tukubaru ya ce sau nawa ka raya sunnar annabi muhammad wadda ta yi kusa saura in a kai ta kabari ka zo ka da ita ya ce jadalta dalta hujjajil ƙauye ta ummatan yace kayi jayayya da al'umma da hujja mai ƙarfi wacce aka kafa ture hujjaka har yaji inda yake cewa qatalu amiral mu'minina musallin wa qatas sabihatu qissatun tatakarrabu lokacin sallar asuba aka je aka kashe sayyidi umar lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam jafar tarihi ne yake maimaita kanshi innal ula qatalu aba hafsin lahum dawrun li kulli jarimatin la tuqur dan haka in ka san kana da tsoro kuma kana sha'awar ka shigo fage na da'awa to kakka fara dan wallahi ana mutuwa ko kuwa ku bari mu je tukunna sai mun je cikin tazyinul warqatan daga lokacin da shehu yayi hijira da irin rigimar da aka yi idan shehu abdullahi gwandi yana faɗa za ka ji irin ɗauki ba da aka yi don ka gane cewa in addini ka ce za ka yi to kai shiri ba ko ka ku je ku janyo fitina amma duk nan da Allah ya janyo ta ba ku kuka ja ta ba sai ku roƙi Allah ya ba ku ikon dauka shikenan kawai amma ka ce kana shirin shanta shantakewa a ina akwai matsala abu na bakwai ko na takwas shine muzahatul muallim ma a talamizi ana buƙatar malami ya zama yana da ba'a tare da wa tare da ainihin wato ɗaliban shi wanda za ka ga haka annabi muhammad yake hatta 'yan ƙananan yara akwai wani yaro da yake tsuntsun annabi ya ganshi za ka ji ya ce ya umar ma fa'alan nugair ina tsuntsunka nugair yake ina ya shiga ba ganshi ba yana masa ainihin wato ba tsohuwa ce ta zo wajen annabi ta ce annabi ya roƙon mata Allah Allah ya sata aljanna annabi ya ce mata ina ai tsoho babu yadda za ya shiga aljanna ta tashi tana rusa kuka an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba ai magana ta lalace annabi ya ce ina dawo dawo ba haka nake nufi ba abinda nake nufi da wannan tsufan naki haka ba haƙora ba za ki shiga aljanna haka ba in kika shiga aljanna ba haƙora to me za ki ci shine Allah ya saukar da inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara yana yi amma ka zo ka dake ka mutuke fuska kullum abin a ganka a basa wata wallan abusan kamtsari na ai wannan bai kamata ba an fahimta wallahi za ka ga kuma malaman suna da dama suna iya kokarin su gurin kwatanta wannan yanzu ran da muka tafi shan ruwa kan gidan da dakta ya gayyata muka je an ja girki a wajen ran da muka ban nan ne ko ran da muka ban nan ne da malamalin ɗinsa da komai in ka ga yadda yake ɗawainiya da kai da komowa wajen mutanen da ya gayyato su kar a samu matsala sai ka sha mamaki in wani ne koma zai ya zama shi ai shi dakta ne eh saboda haka shi shi kamata sai dai kun san akwai wanda sun zama sai ka ce ƴaƴan agwagwa su sai dai a bi su amma ba wanda isa ba wanda isa su bi shi to wannan kuma kaga ba daidai bane bai kamata ba sannan abu na goma ko na tara shine asabar wa ihtimalul ghadab yayin da ka tara ɗalibai kana karantar da su ka zama kana da haƙuri da kuma haɗe fushi saboda ai a ƙa'ida kai ne malam mafi yawancin mutanen da suke zuwa gurin ka dama da rashin lafiya suke zuwa kai ake sa ran ka warkar da me kai na kamata kai musu magani shi yasa zaka ga yanzu likitoci a zamanance sun yi nasu malaman addini ake bi bashi yanzu da wanda yake warkar da ciwo hissi da wanda yake warkar da ciwo ma'anawi wa ya fi shan wahala eh wanda ke warkar da ciwo ma'anawi ya fi shan wahala a yanzu da annabi ya ce bada al-islamu gariman fasai udu gariman kama bada musulunci bako ya fara zai koma bako kamar yadda ya fara ya ce fatsu ba da lagwara ba al malkiyama farin ciki aljanna ta tabbata ga baki da sahabbai suka ce man al-ghuraba ya rasulullah ai cewa yi unasun su unasun salihun fi fi unasun su in kafi mutane ne ɗan kaɗan na kirki cikin miyagun mutane masu yawa a wata ruwaya cewa waɗanda suke saba musu sun fi waɗanda suke bin su to yanzu an bata aqidar mutane sai ku kuka zo kuka ce kuna so sai kun daidaita aqidar mutane idan ka tafi asibiti babu wani likita da in kana da ciwon munafunci za ka je ka bula ya ka yanki kati sai an zokan ka ce likita ne munafiki ne cutar mana eh? wannan cutar mai yake warkar da ita sai littafin Allah da sunnar manzon Allah to don haka sai zama to lokacin da zuciyar mutum ta karkace kai kokarin kake ka dawo da ita ta tsaya tsakiya kuma ba ka so ta sake karkacewa dama ko hagu sai sa dole ya zamanto ta kushin shan wahala amma likitoci mafi yawancin magungunan da ake sha ɗaci ne da su wanda in ɗan adam ya sha za su warkar masa da cuta yayin da suka lura kana asibiti a kwance ga ciwo sannan kuma ga magani mai ɗaci to da wanne za a kuma akwai wanda shi da ya sha magani mai ɗaci gare mutu da ciwo shi ko sai an danne shi da ƙarfin tsiya an ba shi amma dai shi ya sha girma da arziki bai taɓa yi wa. ya suka yi sai suka ƙirƙiro abin da ya kamata a sa maganin mai ɗaci a baka ka haɗiya ba tare da kaɗan na ɗacin ba don kada a haɗa zafi biyu ga ɗacin magani ga zafin wa ga zafin ciwo to haka ya kamata yanzu a yi gurin karantar da addini bai yi wa ka gwarjewa mutum ciwo bai warke ba kuma ka ƙara gwarje ciwon sannan kuma ba magana mai kyau shi yasa Allah sai ce ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima sannan da wa'azi mai kyau abu na goma shine tajallabul kalam al fahish al bazi kai kokari yayin da kake karantar da dalibai ina faɗa maka wannan dalibai suna da alaƙa da tasiri wajen malaminsa akwai wanda za ka ga hatta usulubinka na magana shi zai ɗauka to in zagi kake kundin wasan da kake shi ma haka zai kundumo zagi wallahi to shi yasa ba a so maganganu wanda suke na alfasha ne na batsa in ba babi na lalura ba ko hikaya a ce kana karantar da mutane kuma suna fita a bakin ka wannan ba daidai ba ne abu na goma sha ɗaya shine istisharatul muallimi li ghairihi malami yayi kokari ya dinga neman shawara malami dan uwansa an fahimta idan wata matsala ce ta taso kafin ka yanke hukunci ka nemi malamai ko wanda suka tsara ka a gidan karatu ko wanda suke tsaran ka a gidan karatu mawana mai ka fahimta dangane da wannan matsala ga ya kamata babu yadda za a yi Allah ya baka ka dawwama cikin kuskure yayin da kake koya wa ɗalibai idan abu ya taso maka kai ma kana neman shawara to nan gaba shi zai sa su ma idan abu ya ta masu musu su dinga neman wa amma akwai wanda zaka ga har dukan gaba yake ce shi in abu ya taso zai shawara da kowa wallahi kuma ɗauka yake burgewa yake to ba ma malami waye nemi ma shawarar malami dan koyi shi ba akwai abin da in ya taso kana malami ɗaliban da suke karkashin ka ka dinga neman shawararsu saboda dan kana karantar da mutane addini ba fa shi bane dalili na cewa duk falala Allah ya tattariya maka a daidai lokacin akwai wani abu na khususiya da Allah zai keɓance daga cikin ɗaliban wannan Allah ya masa kaza wannan Allah ya mai kaza wannan Allah ya mai kaza wanda kuma kai malamin bai ma ba shi yasa akwai abin da inda zai taso na hatsari cikin ɗaliban akwai wanda zai hango ga hatsari nan yana zuwa kuma kai malamin baka hango hatsarin ba in ka ce ba ka ɗauka shawaran kowa kai kuma ba annabi bane ba wahayi ake ma ba shi ma wanda ake ma wahayin Allah sai da yace masa fa'aku anu sannan wastaghfir lahum wa shawirhum ka kira su ka dinga shawara da su ba shi bane mafi hankalin mutanen duniya ga kuma wahayi amma Allah ya ce ya kira su habbai dinga yin shawara da su shi yasa Allah da ya tashi sai ya dauko sallah da zakka sai ya buɗa tsakiya sai ya kawo shawara sai ya saka a tsakiya dan ya nuna maka yadda sallah take da muhimmanci zakka take da muhimmanci shawara ma tana da muhimmanci shi yasa Allah ya ce wallazina tajabu li rabbihim sai yace wa qamu salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqu la shawara a dinga shi yasa matsalar hadisatul ifki da ta faru duk mun san abin da ya faru annabi zai kira hatta barira baiwa sai da annabi ya kira shawara ta ya kike ganin za a yi ta ba da shawara ya kira usama ta dan zai ya tambaye shi ya kake ganin za a ya ba da shawara ya kira ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kuke ganin za a yi ali ya ba da shawara amma kawai kana mu'amala da ɗalibai kawai ka dinga wa ɗalibai kama kare wannan ba daidai bane bai kamata ba ya kamata duk wanda yake karantar da addini ya ji tsoron Allah eh yawa to saboda haka duk wanda Allah ya tsora masa amana karantar da wasu ya ji tsoron Allah su kuma ɗalibai su ji tsoron Allah wajen girmama ainihin wato malamai ina fatar an fahimta saboda haka kuma min iya kokarin mu gurin nisantar duk abin da yake da alaka da girman kai gaskiyar magana matsala ne ba a kalama akwai kadiya kwaya ɗaya da zan cike da ita a wannan majalin wata kadiya ce muna sana da annabi Musa annabin Allah ne yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wato mutum biyar da suka fi kowa daraja da kima a wajen Allah al-imam al-bukhari ya kawo a cikin al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi da ya kawo ya kawo wannan ababubbuka da yawa al-imam al-bukhari ya kawo a babu babul khurud fi talab al-ilmi babin da ke magana akan fita wajen neman ilimi da kuma babu ma yustahabbu lil alim abin da ake so ga malami idan su ila an ayyun nasi a'lam lokacin da duk aka tambaye ka aka ce maka waye fi kowa ilimi idan ana so a zirma ka faliyakilu ilma ilallahi to sai ka wakilta ilimi ka ce Allah ne ya fi kowa sannan ya sake kawo hadisin a babul fil ilmi babin da ke magana kunya a ilimi ya kawo haddasana abul qasim khalid bin khalil qadi hims قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزائي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس شي عبد الله بن عباس أنه تمارى هو ياي جاية شي عبد الله بن عباس والحر بن قيس bin hisnin alfazari fi sahibi musa sun yi jayayya da shi da wannan mutumin akan wane ne wanda Allah ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani waye abokin musan nan famarra bihi ma ubayu bin kabi suna cikin gardama sai ga ubayyu dan kabi ya zo wucewa domin duk ya girme su a gidan karatu fada'ahu bin abbasin fi Abdullahi dan abbas yace ya kira shi kuna cikin gamza wata matsala kai ka ja wannan ya ja kowa ya ƙi sake sai ga wani babban malami ya zo wucewa to kai sai ka ajiye naka shi ma a ce bari a kira malam mai malam zai ce kan matsalar fa qala sai ce inni tamaraitu ana wa sahibi hadha si sahibi musa yace ni da wannan mutumin mun yi tarayya ni na ce wannan abokin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na Musa a Qur'ani shine Khidir allazi sa'ala as-sabila ila luqihi wanda ya roki hanyar da zai haɗu da shi hal samaita rasulullahi to shi ma ka'abu din kasancewarsa babban malami ba ra'ayinsa ake bukata ba ya ji wani abu daga annabi ko fahimci matsalar a'a ya ka ji wani abu daga annabi mai annabi ya ce faƙala sai Ya ce fa qala ubayyu na'am yace sami'tu rasulullahi yadhkuru sha'ana ce tabbas ni na ji annabi ya ambaci wani abu ce bai na ma Musa fi mala'in min bani Isra'ila iz abu rajulun wata rana annan Musa ya tara jama'a ta bani Isra'ila yana karatu karatu ya yi karatu ah, malam maganan ƙarshen karatu wanda yake magana da Allah ba ƙarshen karatu ya ƙare ba ya ji karatu ya yi karatu ya ji cida ta yi cida ya ji an zuba ilimi faƙala sai yake cewa a ta'alamu ahadan a'alamu minka wako yanzu a duniyar nan yanzu akwai wani mutum da ka sani wanda kai ka karatu kuwa ƙala musa sai musa ya ce la a iya sani na a doron duniyar nan da ban san wanda kai na karatu ba kaga wannan kalmar fala bai kara wani abu a kai ba amma wannan maganar da ya faɗa fa au Allahu azza wa jalla ila Musa Allah ya ma annabi Musa wa ce bal wannan magana da ka faɗa ba haka bane abduna qadirun akwai bawan mu khidir akwai bawan mu ainihin wato khidir fa sa'ala sabila ila luqi to tunda annaba ba mutane bane masu hasada sai ya roƙi Allah ta ma za a yi hadu da shi kaga an kai ne da an ce ga wanda ya fi ka sai ka dawo kulla mai shabi to ba la wa kullu min sharri to me mahallu shahid wannan kalmar da ya faɗa duk malaman duniya sun ittifaki annabi Musa bai faɗi wannan kalmar saboda girman kai ba la'akari da a wannan lokacin bai san wani annabi na Allah da yake karɓo sako daga Allah zuwa ga mutane ba sai shi da nassin Qur'ani Allah ne ya ce masa qala ya Musa in alan 'ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zaɓe ka akan mutane da manzanci na da magana da la'akari da wannan ba ya faɗa bane da niyya ta takabburanci yace babu amma akan wannan magana sai da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki mataki kan annabi Musa to in Allah zai wa annabi Musa haka kai waye kai waye to saboda haka a matsala ta karatu da ɗalibai da malamai su ji tsoron Allah su saka Allah cikin al'amuran duk yadda kake ganin kayi karatu kana da nauyi to ka bi matsalolin na hankali jiya na yi magana a nace in ka ga mutum yana cika ma karatu baki to bai gama sanin karatun bane kamar uzi wannan ita ce maganan gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace da haka wannan shine in an je wata gaban za ka ga za mu ƙara bayani shi yasa malamai suka yi maganin cewa duk mutumin da yake da mutakabbiri da mai jin kunya ba za su taɓa iya koyon karatu ba domin kana neman karatu sai ka ga wanda ya girme ka kuma Allah ya bashi karatu ya koya ba kuma yadda ka iya dan ba kai kake bayarwa ba wal inna wal inna al fadla bi yadi Allah yu'tihi falalan Allah ai hannunsa kake yana bayar da ita ga wanda ya gada shikenan bas an fahimta ai الله يتي وقلنا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا سيمك سي يا آدم يا كي آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وزونا ركينا ما تكا الجنة هنا أنغاني وكلا كتي كوبيو منها دك إتوانا الجنة رغدا أيلوتي sannan ku tafi a cikinta haisu shi su ma duk inda kuka so diyar da kuke so amma wala ta ƙaraba kada ku kusanci hadihi shajarata wannan itaciyar kuna kusanta kuka ce fatakuna za ku kasance mina na daga cikin azalumai. wannan ita ce magana da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa annabi Adam a cikin cewa wa kulna sai muka ce ya Adamu ya kai Adamu uskun anta ka zauna kai ba uskun fi'il amrin bane mabni ala sukuni li'annahu sahihul akhiri ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت to antan da yake cikin zamirin sai zama wa huwa mu'akkad da aka anta na biyu sai zama to zamirun ne mabnin alal fatti wato a mahalli na taukidi kuma shi yasa aka ce uskun anta ka zauna kai dinnan sannan wa sai da ainihin wato matarka yanzu aljanna ai ta ce ni'ima mafi girma ko kama ka kalli duk girman aljanna da ni'imarta Allah da ya tashi sai ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna ashe da ba mace a gidan aljanna da har yanzu ni'imarta ba ta cika ko kuwa an gane to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi a can gaba sai wa mata wani abu sai ce kullu libasul lakum wa antum libasul lahunna ko tufafi ne gare ku matan su ma matan tufafi ne gare ku to yadda aka samu babban matsala kamar yadda muka yi magana ranar nan sai kuka dawo sai aka dawo wajen neman mata kyalkyal ido ko da ku yadda ka san wanda zai je so shadda wacce take da mugun kyau a ido in yanzu ya saka ka rana ɗaya ya sa a ruwa in ya wanke ta ya wanke kuɗin shi yanzu ba Allah ya ce hunna libasun ba duk wanda ya tashi dan girman Allah a cikin kunan ya je zai siyo kaya a kasuwa yakan kalli kayan da yake da kyau a ido ne ta yadda in ya zo ya wanke shi rana ɗaya ya yanke kuɗin shi ko yakan kalli kayan da yake da nagarta ne to me yasa ko in dai mace libas ne in ka tashi baka neman mai nagarta sai ka nemi wacce rana ɗaya da kawo in ka saka ka wanke kuɗin ka haka mutane suke to aljanna eh aljanna matai da mata a ta ya ta qur'ani bai gushe ba yana ba mu labari cewa akwai mata wa hurin is ba misalin lu'ilu il makrum Allah ya kai mu in Allah ya ga ai malam in Allah ya ga Allah ba zai wulakanta ba wannan fama da gwagwarmaya da muke da mutsi a kamala ana harara muna harara ana kawo farmaki muna kai farmaki eh, ta bakin ƙala rawi eh, ayan Allah ya yarda da izinin Allah to mace an gane ka san da yake gurin mafi yawanci samari kuma gashi akan matsala aure ana cikin fita a cikin usuri eh saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah a duba wannan matsala shi yasa wallahi in ba Allah bane ya taimaki mutum ya aure to akwai matsala da haka gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amarin farko tukun na samari a dinga samun masa da aikin da za su yi su kuma samari su ji tsoron Allah dan an faɗa min akwai wani daga cikin mai makame daga cikin masu makame da ya gabata ya iya kokarin sa a nan garin wajen samar wa da samari aikin yi amma duk wanda ya fara sai daina zuwa kawai kowa so yake zama ci ma zaune kawai jiran yake a ɗauko kuɗi a bashi ya kashe gobe sake komawa a bashi da wanda yake ma wannan kuma kashe ma zuciya ne wannan ita ce magana ta gaskiya an fahimta idan mutum yana da mace to za ka gan shi yana da nutsuwa. an gane kuma wallahi ko arziki ne ba za ka yi mace ka aure a in ka ɗauko kaso ɗari na masu arzikin kowace unguwa ka ɗauko su kaso casa'in da wani abu na masu mata ne eh? wani yana nan yaƙi yin aure amma kuma mai mata ne yake taimaka mai a zuwa mai kwanan abinci cikin gida Hmm? yanzu da azumin nan duk mai mata bai da matsala wani da ya koma gida za ka samu an shi shirya mai kwanan abinci shi kadai wajen goma sha takwas sai ka ce mai ga wannan ya tsakuru wannan ya tsakuru wannan amma in ka ga mutum a layin kosai suna ture-ture da yara mai kosai yana da allah amana na riga ana tsaya Allah yara sun riga ka billahi lazi mara ne. daga nan wani zai ce to gaskiya ya fi kusan zai bata lokaci an kusa kiran magariba bari ya je ya dafa shayi da ya zo na hita sai a ɗauke wuta sai ka ga bala'i kan bala'i in ka mutu ka ce da Allah a je nan gidan a aro maka fula za a amfani da shi a ce to ai mai gidan yana amfani da shi ne ta ko gaba ya da ra'ayi mai gidan yana amfani da shi in ka ga mutane sun haɗu wajen su takwas suna kwana a waje ɗaya to mara mata ne a tun ba mutum ya raya mutum takwas haɗa a waje ɗaya suna kwana wani ma ka ga ya ɗauko wandon shi shine zai tusa kaya shine bulan A malam akwai wani alaran man izala a can kaduna muna wa'azin unguwa unguwa ne idan aka zo wa'azi ayoyi cikin kaso goma wallahi tallahi shi da ba daidai yake da amma wallahi tun da ya aure hadda ta zauna hadda ta zauna ta shi yasa Allah sai ce wa ya adamu sun anta wa zaujikan ka zauna da kai da matarka a aljanna to in aka zo ga mace ne to lokacin ne wa kula min ha haisu shi tun duk abin da ke cikin aljanna za ka ci a ainihin wato yalwace kai dai kai kokari ne in ka tashi za ka aure ka nemi matar da take son ka kake son ka domin babu kidahuman maza ni gaskiya ina ganin akwai mugun shi mace ba ta son ka kashe kace sai ka aure kuma iyaye da daure makariya gindi ne sai ce wai ko ga wata ne sai san kai daki yanzu ba ga implication din abun muna gani ba kwanaki wata da mijin aka ɗaura mata aure ba ta so mahauci ne kyale shi ce ya ya gama sana'arsa ta fawa ya ya kwanta ya sha fara bayan sallar azhar wukar ta ɗauka ta fawa wadda ko sa aka ja ya tashi aiki ballanta na mutum aka ta ɗora akan wuyan shi ta ja sai dai wata magana suwaye suka ja yayin suka ja ga kuma ƙungiyoyin yanzu sun fito na ɗaure ma mata gindin sun yi irin wannan akwai irin su wuce kan dubu wankan dube ta irin su family support program irin su waye waye haka ake yanzu kwanaki haka aka ɗaura ma wata yarinya aure ba ta so aka kai ta kishiyar tana girki ta mamayin kishiyar ta zuba kozin a ciki mutum goma suka ta abincin suka kwanta asibitin mutum uku suka mutum da mijin da abokan shi ba shi kenan ba an huta eh to ko da wasa kaje wajen yarinya ka ce wallahi abin da ya kawo ni na zo ne in muke bayani ina zun zurutun sani saboda wallahi sarki ya zauna cikin wato ainihin tantanin mafallatan zuciya Thank eh, you. to sai kaji ta ce maka mutum ya ki mutum ne to kowane sai maka ba ta kanka ba to in kana da hankali to ka cika wannan ka iska kai gaba to amma wani ba wai shi ba a'a zai je wajen yarinya ta ce wallahi ba shi ba ma mai san shi ma ba ta san shi kaga iya ka kai iya ba kai ba ma a'a wanda ma yake kaunar ka ba a kaunar shi amma kaga mutum ya dace dole sai ya aure yarinya ba daidai bane kuskure ne Allah ya faɗa asasi guda uku da ake gina aure a kansa a cikin suratul ruh ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu shine gar na farko dan idan an yi auren a samu nasuwa amma wani abu ne zai jagoranci bayan an yi auren a samu nasuwa shine waje bainakum na mawaddatan Allah ya sanya soyayya tsakanin to soyayya shine ginshikin da yake bayar da a samu a asakaru natsuwa bayan an yi auren lokacin da aka yi aure sannan sai a samu arrahamatu jin tausayin juna amma wallahi duk matar da ka aure ta ba ta son ka to shi shikenan in fita kai Allah Allah take Allah ya saka ci karo da wani bala'i kakka dawo ina ruwanta da ka dawo da kakka dawo ba daɗe bane a gurinta ke sa abin qayyim a rawdatul muhibbin yace da ka hada mace aure da wanda ba ta so gara duk abin da ka mallaka a rayuwa ka kwace mata yafi mata so akwai wata mata ta girma ta aihu. ƴaƴan sun girma sun haihu kaga tana da jikoki mijinta ya faɗi ya mutu ran da mijin ya faɗi ya mutu ta kira ƴaƴanta mazansu da matansu ta ce su za ta faɗa musu wani abu kuma za ta bar musu wannan abin a matsayin wasiya ko da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki ranta ta ce babanku lokacin da na aure shi ta ce wallahi na bi umarnin iyayena ne saboda ina gudun ɓacin ransu ta ce ina muku wasiya a matsayina na uwarku wacce ta kuskura ko wanda ya kuskura a cikin ku ya ɗauki yashi ya aurar da ita ga wanda ba ta so filin ta ce tun daga ran da aka ɗora min aure da mahaifinku na ji wani abu ya zo ya tokare tsakanin ƙirjina da zuciyata ta ce ba ta daina jin abin ba sai ranar da ya faɗi mutu saboda tsabaragen zunzurutun mugun ƙeya wannan ce kake karin za ka samu wani abu a irin wayancan matan na da masu biyayya da suke gudun ɓacin ransu in na yanzu ne ai za ka sha mamaki wallahi to ana nuna cewa lokaci yi kuma kun san an fara bayani akan aljanna da abinda aljanna ta kunsa an Allah ya da gobe sai mu dora daga nan da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya fi mana